سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عند عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون mushrikai za su ci suna masu kafa hujja da ganin damar Allah da ikonsa akan ingancin shirkarsu da Allah su ci da Allah ya ga dama da mu da iyayenmu ba za mu yi shirka ba, da ya ga dama akan kar mu haramta wa kawunan mu komai, da ba za mu haramta ba, da irin waɗannan hujjoji masu rauni waɗanda suka kafirta suka ƙaryata su, suna cewa da Allah ya ga damar kada mu ƙaryata su, da ba za mu yi ba. Sun zarce akan wannan ƙaryatawar har suka ɗanɗani azabar mu, wadda muka saukar masu, ka ce wa mushrikai, ya kai wannan manzo, Shin kuna da wani dalili da yake nuna Allah ya yarda muku ku shirka da shi, ku halatta abin da ya haramta, ku haramta abin da ya halatta, faruwar haka gare ku kadai ba dalili ba ne akan Allah yarda da ku. Ku ba ku bin komai akan haka sai zato, zato kuwa baya wadatarwa daga gaskiya, kuma ku ba kowa bane face makaryata.